gaba ɗaya kuna zauna kai kajar na gaya maka kajar sai ka kiyaye ke kuma na baki lokaci kankani kuka je fito da wani zaki aure maka wani sadaka zan barki abban mu sadaka sai ka ce wata gwaza lai ba za a ba ni sadaka ba an kuwa ni da gwaza gwagwaza baban ne gwaza kuna da to kai da hankali da wallahi tallahi kai da abin da na gaya miki baba hmm? to ai ni da ni ma sadaka ka da ni ai da hafi alhamdulillah something like sani shaida kafin zo ka zauna ya faɗa kai yanki dauke shi kudin can mai duguri karatun wajen malami ba kenan ba alhamdulillah nema za ka mai duguri alhamdulillah ala zalika wato ainihin bi ma'ana shi dan uwa jibril zai zama wato ainihin kolo alhamdulillah mene za rasulullahi sallallahu ni kai mun komai zan zama a nan gida kar ku kai dan Allah ni ba na ba ka san jirgin maiduguri kai kai ne maiduguri kai kai ne katsina jirgin maiduguri daga kwandiga kwandiga amanan allah baba ko barayi ai ba za ka kai su kwandiga ba ni me nayi da za ka kai ni kwandiga can za ka daga nan ba sasane muna magana da karatu alwaki baba dan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwandaga to shi kenan to to na ji to na ji to kwandaga kwandaga mai sauki ne ko kewaye da kan baba بابا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله الله نتوبة والله رجال ربنا من من أخي من أخي والله رجال ربنا والله رجال ربنا الله آه ساسلي ساسلي كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف kana ji mutumi ce ya wane wane ne ya ya lafiya wai aka yi yaya ha kai malam malam lafiya lafiya ne ka shigo mutane gida kawai saka ka kai huci ka ta kawai mesa dibi dibi da ka biyo ka shigo gida mutane ba sani ba كوي لنا تنبيك ناري يا زيكي نزيك تشيل نيمة وقتي فكرنا عشان كلنا لك سوق جبت أنا جيت كلنا نيجي جيت كلنا نيجي جيت كلنا جيت والله يا بوشي سنكش سنكش يا بوشي لا سنكش Wayo! Yawa hama! Ku fito yan fashi! Ku fito! Ku fito! Ku fito! Yan fashi! Yan duk sun ya mutu. Sai kurin banza. ku kai ni inuwa a yau cik eh dan Allah ku kai ni inuwa yau ba a rana titirin ta wuce a a tantanci ta kade ka tantan ka san a mutane ma akwai tantan ƙaryar banza sai an magana ya ce daji yake zuwa inu haushe inu ba da matsala inu inu ah, ba shi ne inu ya fi tafi Allah nunan da nan da Allah ka nunan da nan da sarki baushi sannu Allah ka nunan da nan da gara ma ko inda na so sai in haɗa kai da shi irin cin mutuncin da kake min irin wannan rana ake min wa dan adam gudu wai titirin ta huce titiri eh. wace titiri tirakta ce tantan ai ni naga abin da na gani ai adam ne ni naga abin da na gani billahi lazi wanda izo yi ka zai yaji da kai ya kai ka so bakwai na ga abin da na gani ni na ga abin da wallahi da rashin mala'iku ne ta ce ma ni na ga abin da na gani sannu baushe kuna ganin mu ba mu wato ba abin da bukata irin ganin alkaki kuma cin cincin zuma to ni in aka yi wannan an gama eh, eh, eh, zaddaɗi wannan ita lai ka ce ne alkaki da eh. zuma cakuda tun daga nono kunnan kai coyi wadda ka wani wurge shi ne ke so ki tana haɗa mu wane da gaske alhaji gurin ka na zo habar bibinta habar bibinta dan Allah da annabi dakin da kiya dakin ta kuma to sai me dama zan je gyaran kai ne sai zan zo in gaya maka kai na da yayi datti kaga alhaji eh? kwantar da hankalinka wannan zancen da ne take sanyin shi amma gaskiya bisu da rakiya idan da kin yi hakuri zan baki shawara ki koma ɗakin ki kin ga dai nan a ɗaki na ki idan ya fito ya dawo ɗakin ki sai ki masa magana duk abin da ke so ma sai ki gaya masa na zata nan ai gidan alhaji ne ko ko shi ɗakin da shi aka haɗu a kayan gara to amma ki bi da da na raka ba kai nake yi ba ke hakuri amma kin san a shara'ance ma nan kin taka shari'a rakiya nan gidan waye nan gidan alhaji ne gidan mijina ne eh to amma nan dan daki da ba ba na ba yana ba kamar shiru fa ba fa na son fitina ne nake ta ce da ke ki tafi ba na son fitina dan Allah dan annabi ki fitan mun daga daki ba zan fita ba na ce ba zan fita ba rakiya Binta. Rakiya. Idan ki yar halakci. Hmm. Kin cika yar halak. Hmm. To ki buɗe baki a nan inda kike ki ce tak. Na ce ta ta ta ta ta ta ta. Da, ai da, ai da. Rage zama kan kashe ta kuma rana da annabi? Ka kwantar da hankalinka. Wannan ɗan ƙaramin bacci na tura ta. Bacci? Yi. A yanzu zai mun naushi mutum gim kuma ga nan bacci wani nan ta yi zai nemi mutane. Alhaji kenan ba komai ba ka ganin yadda ta shigo ta ta ta ta ta sai faman sulutu to wannan baccin shine ya kamace ta. Mm, mm, mm. Dan Allah dan annabi. Eh, eh, eh, ba fa na son irin wannan abin ba na so. haka fa ta shigo ɗakin jikin kai kama rawa sai fama wani barin baki kake me haka ne a'a barin baki kai fa namiji ne to behave like one tsaya kawai to sauki hannun tukuna na ji amma yanzu kokon su gome ta sanni a sanni kin ji haka abin nan ya faru ba kyan gani haka abu ya faru hmm, jibirai kaga dai halin da yaya take ciki yanzu fi layi a ce mata gidan nan ta kama an ta buga ta a bango amma alhaji bai dau mataki ba bai ce komai ba ai dai gaskiya matsala ita ce lokacin da baba zai auro matan nan mm. bai tara mutanen gidan nan kab ya sanar da mu cewa mai kashi ɗaya auro ba kashi ɗaya ba kace kana nufin sadauki ba kenan sadauki ce ai bari in ke je in gaya miki kab gidansu mm. ita kaɗai ce ta gaji babanta wallahi duk ka duk ka in tashi kake sama in jaki kake zama in kura kake zama kana haɗa ido da babanta na rantsai da girman Allah komai naka ya wargaci yanzu mu dai ka ce muna tsaka mai wuya a'a kuna cikin bala'i subhanallah sannan eh, Allah ya kiyaye kin san sun matsalar zuban da ka daki mutum ko ka nakasa kai ta wahala ko ka zo ka mutu a banza kuma mutuwa su ta ke kama ko ta yake da baraka ya eh, ana suwa inna lillahi masifa ta faru ta ce maganin masifa amma wallahi ta yi kana wani abubuwa ta yi isko kai eh ta jikinta dai lokacin da ta buga ta na ƙasa sai ya rika makarke ta yana haka ayya ayya ki sauri ki je ki samu babun don wannan ba wanda za su iya mata komai in ba iyaye ba ke ma kina yawan taba ta wallahi abin zai da jiki ki daina yawan taba ta eh ki ta aitul kursiyu da ilafi juya ki kalli gabas ko motsa ko warwaye kake to sannan anti anti to na jafa ki kalli gabas na ci ki daina yadda kina wannan motsin to sannan suka gaba da yi mata kursiyu ba